والاستقرار ثانيا توفير فرص الأمل لأن الشباب إذا تخرجوا من الجامعات ومن الأماكن التعلمية التنويرية التعليمية التثقفية وعندهم شهادات رنانة وبغير أعمال حدث ولا حرج عليك سينجم شيء مخيف من جراء ذلك إذ لابد من الآمال أن يكون الطالب متخرج له وظيفة ما شاء الله بهذه الوظيفة يستطيع أن يتزوج ويتكفل مؤونة الأهل ربما ينفق على أبويه العجوزين ويستطيع أن يصد الفاتورات للكهرباء والمياه وإلى آخره لكنه عاطل معطل بغير عمل ويقولون ان الايادي مؤطلة دكان الشيطان الايادي مؤطلة دكاكين الشيطان وحوانيت الشيطان لان الذي غير مشغول يكون مشغول بشيء اخر اذا لابد لكل حكومة في اي مكان ان توفر اسباب الامل للمواطنين وإلا لا محالة ولا غرو ولا عجب أن تحل الفتنة ونعوذ بالله تعالى من الفتن الشيء الثالث لابد من توفير المواد الغذائية الطعام قال تعالى الذي أطعمهم من جوع شوف الجوع وأمنهم من خوف لأن الإنسان إذا كان مخوفا مشردا مطرودا ومع ذلك هو جوعان فالمصيبة كبيرة لذلك قال تعالى لنبينا آدم إن لك فيها ألا تجوع إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى لا تجوع ولا تعرى لأن الجوع مع العري مصيبة ولا تظمى ولا تضحى لأن التضحي والذمى مصيبة إذا الطعام أمر مهم في الحياة لذلك يجب على كل حكومة أن توفر أسباب الحراسة والفلاحة حتى يكون الطعام متوفرا في ربوء الأمة ونحن بشمال نيجيريا ما شاء الله عندنا أراضي كثيرة أراضي زراعية نزرع الرز ونزرع الأشياء كثيرة ينبغي لكل منا أن يكون متزرئا أو فلاعا أو حراسا أو بستانيا لأنك حتى لو كنت عندك البترول والغازات وليس عندك طعام أتشرب البترول لتعيش؟ أتشرب الغازات لتعيش كلا إذا الأمر الثالث توفير المواد الغذائية هذا أمر ومطلب أساسي حتى الدول الكبرى إنما يفتخرون بالمنتجات الزراعية كل سنة <clears throat> أمريكا مثلا على القائمة الأولى لتصدير الأطعمة إلى الأسواق العالمية وكذلك انجلترا وكذلك فرنسا هؤلاء الدول المتغطرسة المتكبرة المتجبرة اذا الطعام امر اساسي لا ينكره اي منكر ولا يجحده اي جاحد ولا فيها شتان لا تتناطه فيها الشتان اما الامر الرابع فهو توفير الخدمات الصحيه لابد أن تكثر المستشفيات للجماعة المستشفيات والعيادات والمستوصفات لذلك لا ينبغي للأطباء <clears throat> والدكاترة الطبيبيين أن يكونوا بين كل فلتة ولفتة يضربون عن الأعمال الإضراب عن العمل وبغير دليل لا ينبغي يعتبر خيانة لكن يجب على الحكومة أن توفر ما عليها من المؤهدات والالتزامات لأن الذي غادر عمل وترك رجلا مريضا وهو على السرير يعاني من الأنين وإذا جاء الإضراب يطرح أخرجوهم لا نعمل هذا ليس فيه رحمة أي أيوة والله وليس فيه شفقة وليس فيه حنانة وليس فيه تعاضد لذلك يجب على كل حكومات أن يوفروا الخدمات الصحية حتى يكون أهل نيجيريا وأهل البلاد أصحاء ممكنين والأمراض تكون منتفية <clears throat> هذا رابعا خامسا لابد أن تكون هناك مدارس التي تعلم الأولاد والناس علوما نافعة لأن العلم هو الإنسان العلم هو الذي يشرف الإنسان كفى بالعلم في الظلمات نورا يبين في الحياة لنا الأمور فكم وجد الذل به اعتزازا وكم لبس الحزين به سرورا إذا ارتوت البلاد بنور علم فعاجز آلها يمشي قديرا رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال ويقول من قال إني رأيتك ظالما لأنك صاويت بين العلم وبين المال الى غير ذلك من النصوص الشعرية والحديث القرآنية لذلك لابد لكل بلد اذا, اذا اراد البلد ان يكون بلدا متقدما ان يكون النظام التعليمي نظاما مرموقة ومتطورة حتى يتباهى اهل ذلك البلد بالعلوم امر مهم هذه الامور الخمسة لابد من توافرها ولا بد من توفرها إذا أراد البلد أن يكون في صف المتقدمين وإلا سيتقهقر ولعلي أزيد نقطة سادسة السادسة لابد من توافر الخدمات الترفيهية الخدمات الترفيهية الطرق أن تكون ممهدة الطرق من مكان إلى مكان تكون طرق جيدة أما الطرق وفيها هوات وفيها التواءات تسبب الموت أكيد يأتيك سائق السيارة يسوق سيارته بسرعة جنونية وإذا هو يفاجأ بهو كبيرة أمامه قبل أن يستعمل الفرامل فرامل بريكس إذا استعمل الفرمل سيارة تنقلب والناس يموتون هذه الأمور الستة لابد من توفرها وكذلك وجود المياه للشرب وكذلك التيار الكهربائي لأن الكهرباء قوة فاعلة في توفير الأعمال إنك تجد بعض الناس النيجيريين عندنا الضعف في القوة الكهربائية الثناءات الصغيرة تموت أما إذا كان القوة الكهربائية قوية ومتولدة فحدث ولا حرج عليك ترى الانتعاش الاقتصادي والانتعاش الحرفي والانتعاش المهني والانتعاش التكسبي أما الكهرباء هيسبس هشبش كيف يكون يجب على كل من تقلد زمام الأمور في الملك أن يكون على علم بهذه الأشياء إن الدول المتقدمة ما شاء الله إنك لا تجد ولن تجد قطعا للتيار الكهربائي بالسعودية مثلا إلا بعض الإشعار والدول الخليجية البحرين والقطر وعمان بل حتى بعض الدول المجاورة بإفريقيا إذا إلى غانا وإلى بيرن وإلى حتى توغو هي الدويلات لا أقول دولات دويلات صغيرة لكنها تفتخر على أنها تصدر القوى الكهربائية على المستوى الوطني اللهم بارك في نيجيريا وبارك في أهل نيجيريا المسلمين حتى الكافرين ليكونوا مسلمين أليس كذلك وبارك أيضا في جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين عباد الله هذه جمعة <clears throat> والله تبارك وتعالى يتقبل الدعاء لأن هناك ساعة مخصصة لكل من دعا الله رب العالمين يوم الجمعة إن الإجابة تنزل ادعوا الله رب العالمين وأنتم موقن بالإجابة إنه ولي ذلك والقادر عليه sarkin baiwa mai kowa mai komai jalla jalaluhu ubangijin buwaya da ɗaukaka da cikar daraja da girma tsira da aminci su ƙara tabbata ga shugaban halitta annabi Muhammad babba ɗan Abdullahi farin jakada wanda ba a yi naƙudan mutum yashi ba ba kuma za a yi yashi ɗin ba wanda Allah ya zaɓe shi ya ba shi mafi cikar shari'a domin al'umma ta san ga dalilin zuwanta duniya don ta riƙe abin riƙo mai ƙarfi wanda babu kaucewa ko karewa ciki nasa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya yi jihadi iya jihadi ya iyar da saƙo yadda Allah yake so a iyar wani hannu ala zalika mina shahidin bai bar ko da tsuntsuwa mai fiffikawa a filin samaniya ba wanda akwai ilimi tattare da fiffikawar face ya gaya mana mu akan haka shaidu ne kuma wannan gaisuwa ta kai zuwa ga sahabbansa mutanen kirki gwaraza waliyan Allah na gaskiya musamman Abu Bakrin da Umar al-Faruq da Usman ma'abocin haske biyu da Ali baban Hassan da Husaini da dukkanin waɗanda ainihin suka yi wancan gwagwarmaya har zuwa tashin kiyama da dukkanin sahabbai gaba ɗaya da waɗanda suka bi su da kyautatawa da kyautayi ila qiyamis sa'a <clears throat> dan uwa masu girma tsoron Allah ne mafita cikin kowane abu taqwa ita ce duk abin da ka mallaka in babu tsoron Allah ciki to abin ba zai je ko ina ba shi yasa bayan Allah magabata kullum roƙon Allah su Allah ka tsarkake zuciyar ka ba mu taqwa domin shine abin da da shi ake zuwa gaban ubangiji dan ya ce inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir mafi girman ku gun Allah wanda ya fi ku tsoron Allah ba wanda ya fi ku yawan dangi ko ƴaƴa ko dukiya ko ilimi ba shi ba ne abin la'akari wane ne al'atka da aka suka ce al'akramiyya ma'al'atkiyya al'akramiyya ma'al'atkiyya don ya ce ina akramakum in la atkam kenan idan kunta al'atka fa wal akram fa anta al'akram min اجعلنا من الأتقياء من الأتقياء والأنقياء والأوفياء والأصفياء hatta na kona min al'akrami ‘yan uwa masu girma ba ta ɓangaren larabci na yi magana ne kan abin da ya shafi wato fannin tafiyar da rayuwa saboda rayuwar muna da falle biyu ne ɓarayi biyu falle na farko wannan duniyar yaya muka ci kasuwarta yaya gwagwagwa ɗinmu a cikinta cin kasuwa ne amma ƙirga riban ba anan ba ne hannu na da yanayi biyu ko dai kirga riba ko kirga ɗayan wanda ba so mu ci Allah ka kyashe mu to amma sukan ce ai hannun da ke kirga riba wataran zai kuma kirga mai hasara to mu Allah ka tsare mu da hasarar kirga hasara in ta duniya ce ai mai sauki ce ai ku kudin durai hamad amma kirga hasarar lahira a'udhu billah a'udhu billah a'udhu billah shi yasa rayuwar nan ka nemi lahira a duniya waftaghi fi ma ataka Allahu daral akhirata sai ce mai wala tansa nasibaka min duniya amma mai wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk Allahu akbar ka tashi ka nemi lahira cikin duniyar da ya baka shi yasa a karantarwar musulunci duk wanda ya ce shi ba shi ba jin daɗi a duniya to yayi kuskure ka ji daɗi gwargwadon abin da shari'a ta ce ka ji daɗin ka hau mai kyau ka sa mai kyau ka ci mai kyau amma za a cinye ka kai ma don za ka shiga kabari ka sa duk abin da za ka sa na halal amma za a zare su ranar mutuwa a bar ka da falle kawai guda uku a sa ka a turbuɗe ka kwanta a duk gadon da kake so duk irin da aka yi amma gadon ka na haƙiƙa wato aljanadilu ne gadon turbaya ne saboda haka magana ta ta kunshi abubuwa guda biyar ko shida wanda da su ne ake iya tafiyar da fannin mulki yan uwa masu girma muhimmin al'amari ne ma'abuta ilimi su dinga magana akan abin da suke ake kira statecraft ya ake tafiyar da mulki magabata sun yi rubuce-rubuce ibn taymiya yana da rubutu a siyasa shar'iyya bayan ra'i eh war ra'iyya haka a turuq al-hukumiyya na al ibn al-qayyim manyan malan sun magana akai siyasa tana da asali tana da jigo tana da amfani a ku siyasa daban ɗan siyasa kuma daban siyasa tana iya kasancewa siyasa tijariya ko siyasa ibilisiya yahudiya ko siyasa kabaliya ko siyasa ismiya ko siyasa imaniya cikin azuzuwan nan guda biyar wanne muke so yau ta ƙarshe mana siyasa ta imani <clears throat> in tunatar da ku a 1999 ko kun sani mai tabbatar da shari'a ai 'yan siyasa ne wanda muna ketata musu zato imani ya yi musu jagoranci cewa bari mu yi amfani da damar mu ta siyasa mu ɗabbaka shari'a an yi haka aka yi ta surutu a ƙasan nan kiristoci yan mishan suka yi ta ihu Najeriya za a kona ta in za a yi shari'a ba ku za a yi wa ba kayanmu ne to ma kafiri kafiri ne kullum ko kwanan da aka zo da skok a central bank kun sani albankul markazi sun yi wannan surutu din me ya da skok mu muka san asakku almali a shari'ar almaliya a islamic finance mu muka san wani me ake kira islamic bond me na ku na surutu akai nake cewa waɗannan ƴan uwa suka kaddamar da shari'a har ba zan manta ba a wajejen 2000 gwamnatin zamfara a lokacin a cikin bakura fara aikin shari'a gwamnati ta kwace wani gidan sinima ni na san sinima dan an kira ni cikin masu wazi a lokacin sunan shi Rio Cinema a birnin Gusau <clears throat> suka ce ɗan shekara arba'in haka ya taso ya ga sinima ɗin nan ɗaya na cewa wannan sinima ya ɓata tarbiyyar ‘ya'yanmu aka koyi misali a uzubillah abuwa marasa kyau da fyaɗe da fasadi har da kawalci kusan malamai sun ta hudu ba akan mimbari akan wannan haramun ne amma huduban nan ta tsaya babu canji amma da Allah ya kawo mai mulki wanda a zahiri manufarsa mai kyau ce wa ma shahidna illa bima alimna Yi amfani da ainin dama ta mulki ya kwace sirma din kuma ta zauna ashe abin da muke cewa siyasa mai manufa siyasa imaniya wato ba karamin alkhairi bane wajen canza munkari da kuma tabbatar da alkhairi amma sauran azuzuwa din wallahi amfanin su kadai ne siyasa tijariya da sauransu wannan classification da aka yi to abubuwa guda biyar ke tabbatar da siyasa tana da amfani su ne magana a kai ga kuma fassararsu na farko dole siyasa mai manufa in ka so ka ce siyasa mai manufa ko siyasa ta imani domin ni in na ce siyasa ta imani ina nufin musulmi kenan to kila a iya samun dan siyasan ba musulmi ba ne amma ya kamanta sai ka ce siyasa mai manufa kenan saboda shi imani kalma ce da ba dace ba da shi domin ka'idar ubangiji sai da iman ya ce wa manya amal min salihati wa mai mu'minun fala hafi zulman wala hadma a shaɗu mu'min siyasa imaniya ta farko ko siyasa mai manufa dole ne a samar da ilimi nagartacce tun daga mataki na tatata har zuwa mataki na ƙololuwa ai a tsarinmu a Najeriyance muna da tsarin 633 in ban manta ba 4 da kaga firamare a Kano ai aji bakwai ne dan ina iya tunawa mu ne kusan sahun ƙarshe na aji bakwai a Kano a primary school mu ne daga nan aka kulle ajin yin aji bakwai a Kano aka koma 6 3-3 da kuma 4 to tsarin yana tafiya yadda ya kamata matsalar mu a ƙasa a taho da manufa mai kyau amma ɗorewan abun da garawar yanzu ka ɗauki misali ko da nysc daga wani ya kafa 1973 nysc yau ƙasa bautar ƙasa a a astagfirullah bauta ta Allah ce kaɗai yau ƙasa hidima za ce kwaɓa ne da kwaribi ka ce bautar ƙasa mu kalmar bauta kalmar tana da tsada kwarai da gaske ai ya kamata ki bauta wa miji a'a ki wa miji hidima bauta ka kebe ta ga Allah shi kadai kawai nake cewa manufar samar da hidimar ƙasa abin na dorewa ya mu suke fuskanta in suka je ana barin su da hijabin su ana uzura musu ana yi wake magana shiru sai ka kusanto hidimar menene ma amfanin ta a yau misali inda idan mu ci amfani ne mu ai siyasa ce duk tsarin karatu na jami'a tertiary institution COEs polytechnic sauransu akwai abu guda uku na farko abin da ake kira wato karantarwa nagartacce shine aikin manyan makarantu har ma kanana din na biyu research work bincike ba ilmi academy rasid wanda babu wanki ciki babu plagiarism babu shi na uku kuma suka ce mai yin hidima ga al'ummar da wannan makarantar ke cikinta waɗannan su ne manufa uku misali idan ka ce jami'a a kano to dole ta kalli bukatun mutanen kano jami'a a maiduguri mai bukatun al'umma mu musulmi ne ashe duk abin da zai taba musuluncinmu a tsare mana yana daga cikin hidima ba ka aita turanci kawai kamar eh, zakaru ba ba shi bane manufar mu to nake cewa abu na farko da kowace hukuma ya kamata ta samar haɓaka ilimi kuma na tabbata ana ƙoƙari a matakin sama da matakai na jihohi da ƙananan hukumomi amma me yasa digiri ɗinmu yau ya zama ana masa dariya a duniya mun shiga duniya mun gani alhamdulillah mun ga da ake makallan digiri ɗinmu wani irin kallon kashi uku kwashe in baka gyara masu karantarwar sun ma kasance a kintse sun san menene ma karantarwar nawa suka karanta education the principles and practices of education tun daga mataki na farko tun muna makarantar KTC waɗannan darussa duk sun karantar da mu alhamdulillah amma nawa ne abin ke ɗorewa alal misali suna zuwa da wuri Ya yaje yajen aiki menene amfaninsa eto ke ma hukuma me yasa biki cika naki alƙawarin ba in har haka ne misali me yasa yawanci yajin aikin sai kaji kuɗi ne kuɗi ne kuɗi ne kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi me dalili likitoci su yi kuɗi a jami'a a yi kuɗi daɗin talimai basa yajin aiki alhamdulillah saboda haka 'yan uwa masu girma ilimi abu ne muhimmin gaske a gyara shi duk ƙasa in ta ci gaba da ilimi ne na gaya muku ɗazun Izarta watil biladu bi nuri ilmin fa'ajizu ahliha yamshi qadira idan ƙasa ta ƙoshi da ruwan ilimi kasashe ɗan wannan ƙasar sai tafiya a doron ƙasa cikin izza da buwaya il wannan abu ne muhimmi na farko kenan na biyu security tsaro duk ƙasa idan babu tsaro to za a samu tsoro Ka'ida ne in babu tsaro to tsoro zai zo amma tsaro a musulunci wallahi na tattare da bin Allah ne kawai duk tsaron da za ka yi idan baka tsara dokar Allah ba to sai janye tsaro ya barka da tsoro saboda haka tsaro na cikin tsare tsarin mai tsari sai ba baka tsaro ya janye maka tsoro idan baka tsara tsarinsa ba sai janye ainihin tsaro ya barka da tsoro je ka karanta wata aya cikin al'am yace allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika mai ulaika lahumul lam wa hum waɗanda suka yi imani ba su cakuɗa imanin da shirka ba waɗancananka suke da al'amnu ka duba sai ce lahumul am kamar ya mallaka musu ne kuma al'amnu allamu alif wallam lil ahad ne wanda kuka sani din nan <clears throat> saboda haka duk hikimar mutum idan bai tsara dokar ubangiji ba yana da wahala ya samu tsaro sai a bashi da tsoro yanzu mutum zai iya tafiya daga banki boda karshe tsakanin Najeriya da kamar banki je ka banki yankin amci dai daga nan kana kallon kamaru ka tafi same boda kaga da iyaka zo iyaka ka tashi daga kwangwalan nan kusa da daura tsakaninmu da mata mai a Niger ka tafi ainihin misali cross river an gane yankin da ke bakin boda da equatorial guinea ka zagaye najeriya kenan ina tsaro wane ne zai iya tashi da daddare a mota ya tafi abuja hankalinsa a kwance kwanakin baya muna da lokacin aikin haji mun dan sayo abinci ne irin su albaik muka tafi da sojojin ɗalibanmu da ke karatu a jami'a sai muka samu katoton fili don mu ci abinci bayan sallar lisha ne amma ga mutane kowa kusan da matarsa a wurin suka ce malam anan za su zauna kusan har ma alfijir in ta kama babu wani tsoro abada kai ba za ka manta wannan a kasar ka ba a yau ɗaya daga cikin ɗalibanmu ya ce malam na ɗauki iyali na daga madina za mu tafi ko makka ne kawai sai na ga wani ɗan jeji sai na tsaya kusan bayan magariba muna hutawa daga ni sai ita sai jami'in tsaro zo ya ce ku tashi daga nan akwai kiyashi ku ɗan ƙarisa can ciki na ce allahu akabar na jira allah miki albarka mu ma allah ka bamu wai ka ji fa har ma ana musu gata ne na akwai kwari kuje gaba to tsaro muhimmin abu ne yan uwa Allah ka ba mu tsaro a cikin jinin mu da dukiyarmu da wuraren mu in babu tsaro sallan ba za mu iya ta ba ai wallah to idan muka samu tsaro sai mu ƙara godewa Allah mu roki Allah ya tsare mana tsaron kar mu kore tsaron kuma da sabon Allah biyu kenan na uku daga cikin abin da ke tabbatar da siyasa nagartacciya ta imani samar da aikin yi wannan abu ne muhimmi kwarai da gaske saboda a lokacin da kake da ɗalibai da suke ta karatu masha Allah suna ta graduating babu abin yi to da matsala ko shakka babu suna karin magana wai hannun da baya aiki to dandalin ɗan ne al'ayadi mu'attala da kakinu iblis idle hands at the devil's workshop haka suke faɗi to samar da aikin yi muhimmin abu ne saboda wanda ke da abin yi ya shagala ba zai bata lokaci kamar abu misali saboda abu ne muhimmi ga wani sa ido akan wannan samar da aikin yi hukuma samar da aikin yi a ƙara sake nazari a kai a tabbatar da aikin ya samu a ƙirƙiri ayyuka tunda ana ta karatun nan to a samu abin yi tunda karatun dan neman abinci ake yinsa kai ka sani na sani sai dai ka shiga da ikhlasi sai kuma Allah ya gyara maka komai to a samu aikin yi kuma aka tashi bada aiki akai aiki inda ya kamata kada wanda ya karanta ciwon kwakwalwa a bashi kula tattalin arziki ba daidai bane kada wanda ya koyi rike alli a aji wanda shine mafi muhimmancin abu a rayuwa kuwa masha Allah malami aje a bashi harkar nuclear ba harkar sa bace ya zama wusidal amru ila ghairi mai ahlihi an kai abu zuwa ga wanda bai dace ba kasashen da suka shiga ba su haka komai akan kai inda ya kamata ne specialization ba ƙarya ba ne na hudu samar da abinci saboda ruwan ciki kan ja na rijiya ƙur'ani ma mai girma cewa ya allabi at'amahum min ju'in ya ba su abinci daga yunwa ashe idan babu abin da za a ci ba za a iya aiki ba me yasa aka ce in aka zo da al'asha ga kuma al'isha a fara da al'asha a fara cin abinci bayan da wasu ke faɗa kamar da na faɗa a baya ba ci na gaba da sallala kalla saura ka samar da abinci abu ne muhimmi a rayuwa Amerika da kuke gai da sauransu misali masu takama da wayewa kusan su ne kan gaba in kace wajen noma a wani bangare na rayuwa na je garin da sukutun da guda sunan garin kenan farmington farmington a pennsylvania babu komai sai noma kawai kuma suka ce wallahi malam manomi a nan yana da darajar da shugaban kasa kusan ba shi da ita za a gan shi da mota tun ta 1980 ita yake hawa ba a shi da sabon mota amma shi takamarsa ai kasa tana mirginawa tana juyawa ne dan ina ciyar da ita yana da taimako da agaji manoma na samun agaji a yau a kasar mu kwanakin ba an ce an fito da wani rifan za a ba da noman shinkafa za a ba da tallafi jama'a suka fito da yawa kuma sai aka ce akwai riba ciki na ɗauka in za a ba da wannan taimakon za a kalli bukatan kowane yanki ne mu muka ce ba masu. mu ma 'yan najeriya ne muna da haƙƙi cikin dukiyar masu so a ba su amma a yi mana kuɗin goro gaba ɗaya ko karɓa ko bari haƙƙi na an danne min kenan kasancewa ta ɗan ƙasa aban wajaddan wa kabirin wa kabirin to zaka noma muhimmin abu ne da noman nan zaka iske mutumin kawai ya biya kuɗin aikin haji akwai wanda ya ce malam abin da ni kashe mutumin zamfara ne amma ka kwanan abin da ni bayar mallam miliyan ɗaya ba ke dinga da dawa na basuwa miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar har da yanka yana manta ishe ni ka wanga ta isa ba ni dawowa kaga ai wahala yayi kuma yana jaddada wahalar noman da yayi ina takin zamani ina takin gargajiya in bincike ya tabbatar takin zamani ya kashe mana ƙasa a koma gargajiya mana ina kashin shanunmu ina kashin eh, eh, eh, yani kajinmu ba su bane manuwa to noma muhimmin abu ne ba na son na tsawaita akan ba ka san ba ku labarin wani fitaccen masanin noman alkama ba amerika da ya dinga rusa kuka da ya taso daga masar ya je har gaida ya ga ƙasa a kwance ba a nome yake ta kuka ba wadan yayi imani ba yana ganin ga arziki a shimbide amma uncultivated ba wadan imani bane imanin kuɗi ne zai shigo amma ba samu ba yan wa abu na biyar wanda yake dole ne na kowace hukuma na ce da ku tsaro ilimi nagartacce aikin yi abinci na biyar samar da kiwon lafiya lafiya muhimmiyar abaci waɗannan su ne muhimman abu guda biyar su ne jigajigan siyasa mai manufa duk wanda zai shiga ya shiga da iya iyawarsa ya zai samar da wannan ga al'ummarsa amma siyasar cika aljihu da dukiya wallahi ba ta ci ba ta da amfani yan uwa amma siyasar daba da zagi da cin mutunci da shiga rediyo ana ta abin da bai kamata ba ba ɗabi'ar mu bane ba mu taso mun ga wannan ba sam abu ne bako ba namu bane mu al'umma ce muhammadiyya fodawiyya daular shehu dan fodiyo ne kuma yayi jihadi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha abu shi shida in zan kara yan uwa yana daga cikin abin da ke taimaka ma siyasa mai manufa samar da abin da ake kira infrastructural facilities kayan more rayuwa al'adawatu tarfihiyya hanya ta kasance mai kyau infrastructure ce amma yau kana tuka mota lokacin da zaka hadu da rami wallahi baka sani ba da ka taka burki sai ka nitse, sai halaka sai mutuwa wannan masu mulki ku sani wannan amana ce a wuyanku dan mace-macen da ake yi wallahi rashin kyan hanya na da kaso mai tsoka kuma ku masu amfani da hanya kuma ku kiyaye akwai jami'an road safety suna taimakawa da sharwari a kiyaye wani za ka iske kila saboda ƙuruciya mota sabuwa hanya hanya ga ta nan fetal sai dinga gudu wanda bai kamata ba misali samar da ruwan sha abu ne muhimmi don an samar da ruwan sha mu kuma mu biya kuɗin ruwa wajibi ne gwamnati ta yi kai ma kai ka biya naka haƙƙin samar da wuta lantarki ya yi ƙarfi sai ka shekara goma a saudiya ba ɗauke wuta ba yau ka tafi da nisa je ka gana je ka togo je ka kaza kaza me hana mutu musu kasan kuma zai yiwu ko da an ce harka wuta an mayar kasuwanci an mika ma kamfani kerko da sauransu to kuma abota kamfanin wutan kerko da sauran duk yan uwa to kusa tsoron Allah <clears throat> ku kawo bil din wuta na gaskiya kai ma consumer kai gaskiya domin su ma wahala suka yi kuma wutan ka amfana da ita in sun sa mita to a kiyaye kar ai abin da bai kamata ba domin idan kana gani ka sha ka sha kawai baka sha ba lahira fana nan musan da wannan waɗannan abuwa ne da gwamnati za ta yi amma dole sai kowa ba da haɗin kansa ita ta yi daidai jama'a kowa ya yi daidai wannan shine ruhin da ke wahalar da mu muke ci gaba da shan wahalhalu ka yi magana yani ka ce ainihin ba a maka daidai ba kai ma in ka kalla kila ba ka yi daidai ba akwai bukata don mu gyara mu. الله كتير مكيمو اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين من الكافر والمنافقين يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق يا رب العالمين ونسألك يا رب العالمين أطلب إلينا يا رب العالمين ونسألك أن تبارك فينا جميعا وتجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين اللهم تبنا إليك يا رب العالمين اللهم وفي وفقنا لما تبي رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله